shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari ya bayar da umarnin kamawa tare da gurfanarwa a gaban kotu ga duk wanda zai kawo cikas kan sauyin wasu takardun kudin ƙasar. hukumar zaɓe mai zaman kanta a najeriya inec ta ce ba za a samu matsala wajen rashin halartar jami'anta da kayan aikin zaɓe a kan lokaci ba a babban zaɓe mai gabatowa wasu jami'an soji sun ƙone ofishin 'yan sanda tare da jikkata wasu kamfanin sadarwa na mtn ya sanar da cewa zai katse hanyoyin sadarwarsa a najeriya mutanen da suka mutu a sanadin girgizar kasa a kasashen syria da turkiya sun haura dubu arba'in Masu kallon mu Assalamu alaikum za ku kalli labaran matashiya TV na yau Alhamis 25 ga watan Rajab shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina. Wanda daidai da 16 ga watan Fabrairu shekara ta 2023 miladiya. Shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya ƙara wa'adin karɓar Naira 200 zuwa kwanaki 60 a nan gaba. Shugaban ya bayyana haka yau da yake jawabi a dangane da batun sauyin fasalin kuɗi da ƙarewar wa'adinsa a jawabinsa shugaba buhari ya amince da ƙara wa'adin ci gaba da karɓar naira ɗari biyu ne kaɗai bayan kokawa da jama'ar ƙasar ke yi a kan ƙarancin sabbin kuɗi wannan ke nuni da cewar wa'adin naira ɗari biyar da naira dubu ɗaya ya ƙare illa mutanen da za su iya kaiwa babban bankin najeriya cbn bayan cika ƙa'idar da ya saka a jawabinsa shugaba buhari ya baiwa hukumar cbn umarnin haɗin gwiwa da hukumar hana cin hanci da rashawa domin kamawa tare da gurfanar da mutum a gaban kotu muddin aka same shi da haifar da cikas don tabbatar da ƙudurin gwamnati na sauyin kuɗin a ranar laraba kotun koli a najeriya ta sanya ranar 22 ga watan fabrairu domin ci gaba da sauraron karar da wasu gwamnonin kasar suka kai gabanta a kan sauyin takardun kuɗi kuma wasu gwamnoni a najeriya na tilasta karɓar tsaffin kuɗin duk da cewar wa'adin da gwamnatin tarayya ta saka ya cika na ranar goma ga watan fabrairu fiye da kwana casa'in gwamnatin ta bayar domin sauya kuɗin a najeriya sai dai wasu na ganin hakan gwamnatin na iya ƙara wa'adin karɓa a nan gaba jami'an sojin najeriya sun ce sun mika gawar jami'insu da ake zargin wani ɗan sanda ya kashe a jihar ogun ana zargin wani ɗan sanda da kisan wani soja bayan samunsa wato sa'in sa'a tsakanin su jami'an sojan da ke jihar Legas sun ce sun mika gawar ɗan uwansu ga 'yan sanda a Legas domin faɗaɗa bincike wata sanarwa da mataimakin mai magana da yawon rundunar sojin da ke shiya ta 81 lieutenant alabisi aini ya ce wanda ake zargin yana hannunsu kuma za su tabbatar sun miƙa wa jami'an 'yan sanda domin gudanar da bincike a kansa tana aka aike da jami'an soji zuwa ofishoshin 'yan sanda a ikorodu domin kaucewa karya doka sannan jami'an wato jami'an sojin suna aiki da wato suna sun aike da wasu zuwa bataliya ta 174 kuma a halin da ake ciki babu wani abin zargi da ta da hankali wasu da ake zargi jami'an sojoji ne sun banka wuta a ofishin 'yan sanda da ke ogiji na jihar ogun a daren laraba wayewar alhamis ana zargin hakan ya biyo bayan saɓani da aka samu tsakanin jami'an sojin da wani ɗan sanda mutanen sanye da kayan sojoji sun raunata da yawa daga cikin jami'an 'yan sandan rahotanni sun ce akwai wasu farar hula da suka samu rauni a sanadin harin waɗanda suka kai harin ana zargin jami'an soji ne daga bataliya ta 174 da ke odugunya a ikorodu ta jihar Legas. an samu rashin jituwa wato tsakanin su da jami'an 'yan sanda kafin kai harin wani jami'an ɗan sanda ya soka wuka a wuyan wani soja wanda hakan ya yi silar mutuwarsa mai magana da yawun 'yan sandan jihar Legas ya ce suna sana da faruwar lamarin sai dai wajen da abin ya faru kasancewarsa a jihar Ogun ne suna makwabtaka da su ba za su iya wani abu da ya saba wa doka ba. Kamfanin layin kira na waya na MTN ya sanar da cewar za su sake katse hanyoyin sadarwarsu a ranar Asabar 18 ga watan Fabrairu. a wani sakon karta kwana da kamfanin ya aike wa kwastomominsa a najeriya ya ce zai yi hakan ne domin inganta ayyukansa za a katse hanyoyin sadarwar ne da karfe biyu na dare zuwa karfe hudu na dare na ranar asabar a ranar talata kamfanin ya katse hanyoyin kira da rana zuwa yammaci sai dai daga baya ya nemi afuwar abokan hulɗarsa. Masu kallon mu kada ku manta kuna kallon labaran matashiya TV za ku iya bibiyar mu a dukkanin kafafen sadarwar zamani kamar Facebook mujallar matashiya, Instagram mujallar matashiya, YouTube mujallar matashiya har ma da Twitter da matashiya. Ha kuma za ku iya bibiyar mu a dukkanin kafafen sadarwar zamani kamar Facebook mujallar matashiya, Instagram mujallar matashiya, YouTube mujallar matashiya, TikTok mujallar matashiya. Ku karanta labaran mu a yanar gizo matashiya.com. kuna da damar bayyana mana ra'ayinku ko kuma ba mu labarin abubuwan da suke faruwa a yankunan ku ta hanyar kira ko aiko da sako akan lamba sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida labaran zai dora bayan mun karɓi wannan uku ku daga ce mu. Albishirin ku matasa, samari har ma da 'yan mata. Mujallar matashiya za ta sake horar da matasa sana'o'in dogaro da kai. Kamar yadda muka saba koyar da sana'o'i domin dogaro da kai. Daga ciki akwai tace hotuna masu motsi wato video editing, Daukar hoto mai videography har ma da mara motsi wato photography. Yadda ake ɗaukar hoto da bidiyo na zamani. Ko yadda yadda ake tace hotuna masu motsi za ku iya yin rijista akan kuɗi naira dubu talatin kacal yayin da ko yadda ɗaukan hoto mai motsi videography da kuma hoto mara motsi wato photography za a koyar da shi a naira dubu goma kacal haka kuma akwai gyaran janareto da haɗa man shafa wanda koyar da su kyauta ne domin neman gurbin shiga za ku iya samun fam akan kuɗi naira dubu biyu da ɗari biyar kacal a ofishin mujallar matashiya da ke namba 1b sabon gari a kanan dago mutanen da suke sauran garuruwa kuwa za ku iya samun horon ku kai tsaye ta yanar gizo-gizo ku sani cewa gyaran janareta da koyar da man shafa da abubuwan da ya shafi gyaran fata dukansu kyauta ne domin ƙarin bayani sai ku tuntuɓe mu akan lambar wayar mu kamar haka sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida ta hanyar whatsapp ko kuma kira kai tsaye ko kuma ku ziyarci ofishinmu da ke number 1b Farans Road a kanan dabo kada ku bari wannan damar ta wuce ku mujallar matashiya maganin zaman kashe wando to madalla barkamu da dawowa Shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari zai tafi birnin Addis Ababa na ƙasar Ethiopia domin halartar taron ƙasashen Afirka. A wata sanarwa da mai magana da sa Malam Garba Shehu yaftar, ya ce zai halarci wani taro na musamman yayin ziyarar. A taron wato za a duba a taron na majalisar kasashen afirka za a duba batun kasuwancin bai daya na kasashen afirka sannan kuma zai halarci wani taro da za a tattauna matsalar tsaro da sauyin yanayi da kuma siyasa musamman a kasashen nahiyar yammacin afirka tafiyar za ta samu rakiyar wasu daga cikin ministocin gwamnatinsa da wasu daga mukarraban gwamnatin ana sa ran shugaba buhari zai koma babban birnin tarayya abuja a ranar 20 ga watan fabrairu da muke ciki Hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya INEC ta ce jami'anta ba za su halarci rumfunan zaɓe a ƙwararren lokaci ba. Hukumar ta ce kayan zaɓen ma ba za a yi jinkirin kai su rumfunan zaɓen a ƙwararren lokaci ba. Daraktan wayar da kai a kan zaɓe Victor Aluko shi ne ya tabbatar da haka a wajen taron ƙarawa juna sani dangane da babban zaɓe mai gabatowa. An gudanar da taron a ɗakin taron 'yan jarida na ƙasa wato na ƙasa da ke abuja ranar laraba victor aloko ya ce hukumar ta riga ta magance matsalar kai kayan zaɓe ko zuwan ma'aikatan a ƙwararren lokaci sannan ya tabbatar da cewar zaben da za a yi na nan da kwana tara za su tabbatar ya sha bamban da sauran zaɓukan baya kuma ya ce hukumar taso ta ziyarci masu ruwa da tsaki a ɓangaren man fetur domin ganin wahalar man bata shafi babban zaben ba kuma ya shawarci wato kuma sun shawarci masu yin zaɓe da su ziyarci shafin hukumar na yanar gizo domin sanin rumfunan zaben su hukumomi sun tabbatar da cewa zuwa yanzu mutane dubu arba'in ne suka mutu sakamakon girgizar ƙasa a ƙasashen syria da turkiyya. ofishin jin kai na majalisar ɗinkin duniya ya tabbatar da cewar a ƙasar turkiya an samu asarar rayuka 35,418 sai mutane 5,814 da suka mutu a ƙasar syria a ranar 6 ga watan fabrairu aka samu iftila'in girgizar ƙasa a ƙasashen biyu ministan iyali na ƙasar turkiya yanik ya ce a halin yanzu akwai yara 1,362 da suka rasa iyayensu. sai wasu 369 da aka samu iyayensu sannan akwai yara 792 da ke asibiti kuma wasu 201 na ƙarƙashin kulawar ma'aikatar su tun bayan faruwar lamarin hukumomi ke kira domin ganin an tallafa waɗanda harin ya ritsa da su musamman waɗanda suka rasa muhallinsu sanadin tsananin sanyi da suke fama da shi. to masu lamu duka duka wannan labaran muka kawo ƙarshen labaran na wannan rana daidai wannan lokaci a madadin kana abokana yake hajara abdullahi ahmad mutula ibrahim suka sada mu da kusurnan abubakar mutula ibrahim nake cewa sai an ku.